وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah muna yabo gare shi godiya da kuma yabo <clears throat> marasa iyaka da hada mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa wannan maraice na juma'a ranar mai albarka gini na uku a watan ramadan a shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ashirin ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin miladiya zamanmu na dari da sittin da takwas ko? insha Allah ta'ala da tara na da dari da sittin da tara a tafsirin alkur'ani mai girma da muke musamman daga littafin malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kamar da muka ji wala ya karanta dama ya karanta mana jiya kuma mun fara ɗan bayani sai lokaci ya kure wannan aya ita ce aya ta ƙarshe a suratun nisa'i kuma yadda ya zo a wasu riwayoyi na sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ƙaunin wasu malamai ita ce aya ta ƙarshe nuzulan wajen saukarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da al'imam muslim ya ruwaito jiya na ambata mana ko daga hadisin jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya rashin lafiya manzan Allah sallallahu wasallam ya je duba shi sai ya tambayi annabi sallallahu wasallam me zai umarce shi ya aikata ya hukunta dangane da dukiyarsa saboda ya ga rasuwa ta zo masa da dukkan alamu saboda har lokacin da manzan Allah sallallahu wasallam ya shiga gare shi a some ya suma annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi alwala ya yayyafa masa ruwan alwala da ya farfado to shine har suka yi wannan magana ya tambaye shi me zai yi dangane da dukiya to sai ya saurara bai ba shi amsa ba sai kuma wannan aya ta sauka don ta zama ijaba ga wannan abin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada ala qawl Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yastaftunaka suna neman fatawa a wurinka ma'ana ya minka ninka, al'istaa, bi mas'alatin min masailihi wannan mas'alar kuma gashi da mu ji qul kace Allahu yuftikum fil kalala Allah ya nemi ku fatawa dangane da al-kalala mun fara magana jiya akan me ake nufi da alkalala cewa fi kulli shay'in bi hasabihi gwargwadon siyaki amma asalin lugar larabci abin da ake nufi da alkalala daga al-iklil shine abin da yake zagaye mutum abin da ake nufi kuma dama shine yadda gado zai zama idan mutum ya mutu ba kowa na usuli da furu'i sai hawashi wannan hawashi da suka zagaye shi su ake ce ma kalala an fahimci abu? kuma kafin mu je nan yana buƙatar mu tattauna a akan menene bambancin alkalala a wannan ayar a ƙarshe a suratu an-nisa' da kuma alkalala da Allah ta'ala ya ambata a farkon wannan sura ta annisa'i ta ma'ai Allah ta'ala ya faɗa wa inin ra'atun abin nan wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun wa li kulli wahidin min minhum as-sudus wa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sulm min ba'di wasiyyati yusa biha aw a wannan ganin ma an faɗi lafazin alkalala to me ma'anar kalala a waccan aya ta farko ko menene ma'anar kalala a wannan aya ta biyu wannan cikin farko da zamu fara da shi ke a ayar farko Allah ta'ala yana magana ne akan ɗan uwa amma li'ummai ɗan uwa wanne li'ummai kowa. me ma'anar lu'ummai waɗanda aka haɗu da su da mamaci a uwa kawai yan uwa ne uwa ɗaya ba uba ɗaya ba ba kai ba mun gane? kuna fahimta? sai Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulu yurasu kalalatan in wani mutum za a gaje shi a irin wannan sura ta kalala wanda ma'ana ba shi da uba ba shi da uwa ya mutu ba uwa ba uba sai yan uwa to sai Allah ta'ala ya ce awin ra'atu ko kuma ya zama mai mutuwar mace ce sai ya ce walahu aw ukhtu kuma ya zama shi mai mutuwar yana da ɗan uwa namiji ko ƴar uwa mace to da ya ce fali kulli wahidin min kuma mene a sulus kuma ya ce fa in kanu tsara min zalika fa shura ka fi sulusi to daga nan malamai suka gane cewa yan uwan li'ummai ake nufi domin su ne waɗanda idan farada wahidun minhum walahu a sulus kuma suka yi ta'addudi to suna da sulusani abin nan suna taruwa a sulusi a sulusi ba sulusani ba mun gane ko babu mai wannan hukuncin kuwa in ba yan uwa da ummai ba kuna gane wannan wannan bi ijma'i hujjar ta anan babba ijma'i yawwa sannan kuma siyakin ayar yana taimakawa tunda kun ga a ka'ida su yan uwa ne ummai idan mutum ya mutu ya bar dan uwansa dan uwan kuma li ummi ne ba shakiki ba ba li abi ba ina jin waɗanda suka karanta littafan gado a cikin kudu ba su buƙatar eh, ƙarin bayani ana nan faɗi shakiki sun sani ake nufi da shakiki in an faɗi li abi ma sun sani shakiki shine wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya li abi kuma wanda aka da uba ɗaya amma uwa kowa da tasa li ummi kuma shine wanda an haɗa uwa amma uba kowa da nasa an fahimci abu yawwa to idan mutum ya mutu ba uwa ba uba ba ɗa ba jika amma yana da ‘yan uwa ‘yan uwan nan kuma uwa ɗaya suke ba uba ɗaya ba ba shi kai ba to wace aya za ta yi aiki a nan shine ayar farko ta suratul nisa inna wannan waje muka fara zance wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhuma ay idan as-sudus an gane in kuma suka zama aksara min zalika fa hum shuraka'u fi thuluthi su za su taru ne a thuluthi taruwa ma'ana matsayin su daya yawwa babu lizzakari mislu hazbil unsayaini to dama kuma wannan bi ijma'in malamai wannan shine hukunci idan ana zantan yan uwa li ummai amma waccan aya ta ƙarshe wannan da muke kanta yanzu ita kuma tana magana ne akan shaƙiƙai da li'abbai an fahimta Allah ta'ala nan cewa yayi yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala kashi inin ru'un idan mutum kan zan tsaya zancen Luban larabci ba da tattaunawa a harafin sharaɗi yana shiga suna ko baya shiga sai fi'ili wannan kuma ro masu na hau su su tattauna amma nan misali ne na wannan cewa ismu sharɗin dakhala ala ismin ya shiga suna ba fi'ili ba da galibi yana shiga fi'ili ne amma ya zo a wasu wurare kulinsa a kan suna wannan sai ne da ciki an fahimci abin haka nan idan sama'un fatarat ko idan sama'un shaqqat kun ga waɗannan idan harafin sharaɗi ne kamar in kuma ya shiga as-sama'u ko wancan ma ya shiga as-sama'u to haka idan shamsu kuwirat wannan shi ma sannan kuma a kawo a shamsu ba idan da halta idan jalasta ko idan kharajta ba ba fi'iloli ba af'al aka kawo ba wannan zance ne na masu nahawa ku bar shi mu tsaya a cikin mu dan mu gane in imru'un idan mutum halaka ya mutu ana amfani da halaka ana amfani da al-maut ana amfani da attawaffi duk lafuzza ne da sun zo kuma a cikin alkur'ani yawwa wani lokaci halaka yakan nuna eh, ta sifa kuma ana magana akan wanda ba abin yabo ba amma kuma takan zo saɓanin haka ma kuma da ya zo akan annabi yusuf hatta idan halaka qultum lam eh, yab'athillahu min ba'dihi rasula abin nan hatta idza halaka qultum yawa lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula yawa to kun ga in kare zancen shi ma wannan maganar halaka abin nufi dai idan mutum ya mutu laysa lahu waladun ba shi da me ake nufi da walad anan asali ko far'i yawwa nan ba walad nan ana nufin kawai jin haihuwa a'a umuman kamar da aljirjani ke cewa nan walad an yi amfani da shi ne wa ya dullu alal walidi wal waladi duka sun shiga cikin nan za a iya daukar wannan alwalid wal walad duk a ciki saboda alwalid miya walidan li annahu walada an gane saboda walada don haka lafazin wawun da lamun da dalu abinda suke nuni zuwa gare shi sawa'un asliya ne ko ko far'iyya duk sun shiga ciki in kuma ka ɗauke shi cewa ka bi zahirin cewa laisa lahu waladu to akwai inda kuma za ka gano dai abin da ake nufi hadda walidu a ciki ana fahimta yawa laisa lahu walad ba shi da ɗa kuma ba shi da uba walahu ukhtu amma kuma yana da yar uwa za ku kawo hankalinku ku fahimci surar zancen mutum ne mutum ne ya faɗi ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa ba uwa ba um, ba shi da ɗa da ya haifa nasa hakanan kuma mahaifinsa babu ma'ana ba uba ba uwa amma yana da ‘yar uwa yana da ‘yar uwa mace to ita ‘yar uwa mace nan falaha nisfu ma taraka to tana da rabin abinda ya bari rabi za a bata wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad to duk kafin mu je nan a nan wurin ana magana ne akan yan uwa shaƙiƙai ko yan uwa li'abbai su ne domin kuwa su ne waɗanda idan ɗaya daga cikinsu ya yi infiradi an gane ma'ana ɗaya daga cikinsu in ta yi infiradi ɗan uwanta ya mutu kuma ba shi da uba ba shi da ɗa da ya haifa ba asali ba far'i to in aka samu mace yar uwa guda ɗaya tana da nisfi to wannan in dangane da ɗan uwa shaƙiƙi ne ko shi ne ake samun wannan an fahimci abin yawwa al'imam Al'amalin muhammad aminu shinkiti na ɗauko wata magana ta sa cikin abuwa bayan da ya ambata za ta taimaka mana wajen fahimtar wannan zance bayaninsa dangane da wannan aya ta farko da muka faɗa yawa in kana rajulun yurasu halalatan aw imra'atun wani lahu akhun aw wato ta farkon suratun nisa'i yake cewa Almuradu المراد في هذه الآية بالإخوة abinda ake nufi da ‘yan uwa a wannan aya su ne allazina ya kudu almunfaridu min um as-sudusa su ne ‘yan uwan da idan ɗaya daga cikinsu ya zama shi kaɗai aka bari to zai samu sudusi wa inda ta'addudi in kuma sun fi ɗaya ya shari kuna fi sulufi suna haɗuwa a sulusi ishtiraki nan abin da ake nufi sulusin za a raba musu daidai wa da su ba zancen namiji ya fi mace an fahimta zakarihim wa unsahu sawa gani daidai wa daida ba zancen abewa namiji kashi biyu abewa mace kashi ɗaya to sai yake ikuwatul ummi ɗan uwa li ummai su ake nufi kuna gane zancen ya bayan Allah yawwa don haka wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun li kulli wahidin minhum min as-sulus to wannan ana zancen yan uwa ne ummai ne mutum ne ya mutu ba uwa ba abin nan ba uba ba da ma'ana ba asali ba far'i amma yana da yar uwa an gane wacce iri wanda uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya to ita in irin wannan halin ne in ita kaɗai ce nawa ake bata su dusu an fahimta in kuma akwai maza akwai mata kuma sannan ba mu guda ɗaya ba ne to fahim shuraka'u fi sulusi sai a ɗauki sulusi kashi ɗaya bisa uku na dukiyar baki ɗaya sai a ba su su raba daidai wa daida an gane in miliyan tara ne aka bari su kuma su uku ne to kowa an ce akwai maza biyu akwai mace ɗaya to kowa miliyan uku zai samu ba za a bambanta yadda maza za su samu miliyan uku uku mace su samu ɗaya ko biyu ba an fahimci abin yawwa dukkansu za su taru a lissafi iri guda to sai waɗannan ikwatul ummi ne masu samun wannan haƙƙi bi dalili bayanihi ta'ala saboda dalilin da muka gano cewa li ummai ake nufi annal ikhwata min al abi domin su yan uwa in li abbai ne wani ma'ana ta bangaren uba ashiqa'a wali wali abin ko shaqiqai ne ko kuma li abbai to yarisu al wahidu minhum kullal mali domin in su ne to mutum ɗaya in aka mutu aka bar shi ba uba ba ɗa mutum ya mutu sai bar ɗan uwansa shaƙiƙi ko ɗan uwansa da ɗan uba wanda ubansu ɗaya to shi wannan haƙƙinsa shine ya kwashe dukiya ba ɗaya an gane ba ɗan sulusi ba ne ba kuma za su haɗu a sulusi ba wanda aka sani da wannan hukuncin su ne ‘yan uwa li'ummai don haka sai ka ce ayar farko tana magana akan li'ummai wannan aya kuma tana magana akan mene an gane Yawwa. to tun da ka an yi zancen sulufi kuma an yi istiraki a sulufi to kawai karka bata lokacin ka ce shaki ko li'abbai ba su bane waɗanda ake zance su ne li'ummai Allah sa kun gane yace wa inda jima'ihim in shaƙiƙai ne ko ko ko ne abbai in suka haɗu to shi ma ya risunan mala kullahu amma lizzakari mislu hazin unsuri inda a ce shaƙiƙai ne mutum ya mutu ya bar yan uwansa shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya Ya mutu ya bar yan uwansa ne abbai uba ɗaya suka haɗa uwa kowa da tasa amma uban babu kuma shi bai haihu ba an ba kowa ke nan da zai gane sai waɗannan to su in haka ne situation in yake wato yanayin haka yake to za su kwashe dukiya ne baki ɗaya in mutum ɗaya ne zai kwashe dukiya shi kaɗai in suna da yawa to su kaɗai za su kwashe dukiyar nan amma ya za a yi rabon lizzakari bisul hazin yi an fahimci abin yawwa to tun da Allah ya faɗi wannan a gaban ayar a cikin ayar to ta nan aka gano cewa wannan ana zancen yi ummai ne a wannan ƙarshen ayar wato aya ta ƙarshe abin ayar farko wannan kuma aya da muke tattaunawa a yau a kanta za mu dawo kanta ita kuma tana maganar shaki kai ne kamar da za mu zo ce wa qala fil munfarid minhum dangane da waɗanda ko wanda ya zama shi kadai a cikin su sai yace wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad shi kuwa zai gaje ta in ba ta da ne ba ta da ɗa ma'anan zai gaje ta zai gaji dukiya baki ta. an fahimci wannan don haka ashe nan, ayan nan ta ƙarshen suratun nisa'i alkalala a ciki ana magana ne akan wanda ya mutu ba uba ba ɗa amma ya bar yan uwa kai ko yan uwa ne abai an fahimci wannan mintan yau nan inda mata dama ai mata su waɗannan uwa ba sa ture ta sai a fitar mata rabon da na mata to kuma sai su kwashe sauran dukiya in wannan shi kai an gane amma rabon su babban bambancin shine lizzakari mislu hazzil unsa ne in akwai maza da mata in mutum ɗaya ne to zai kwashe dukiya baki ɗaya ana ganewa ku tafi zaure akwai muku karatun abin nan ce ko to har yake cewa wa kad ajma al ulama malamai sun yi ijma'i ala anna haula al ikhwa min al abi kanu ashqa'a aw al abi ijma'i shi kuma ijma'i in kun san ka'ida kamar da muka sani al ka'idar usulul fiqh daga cikin al adilla al muttafaq alaiha guda hudu abun jumhurin malamai su ne ne alkitabu wa sunna wal ijma wal to ijma'i shi kaɗai hujja ce duk inda ka ji an ce ijma'i da yadda zaka kafa hujja da ƙwayar ƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi haka zaka kafa hujja da ijma'i ma'ana duk musulmin duniya babu wanda ya saba musamman zamanin sahabbai ana fahimta abu yawwa to wannan ijma'i ne zaka aka kalma wani ya kawo cewa ai an saba a wuri kaza ana ce maka ijma'i to ba saɓani duk duniya duk malamai haka suka tafi cewa abin da ake nufi su ne ‘yan uwa shaƙiƙai a wannan aya ta ƙarshe kama ajma'u kamar da suka haɗu har yanzu anna qawluhu cewa faɗin Allah ta'ala wa in kana rajulun yurasu kalalatan waccan ayar farko kenan ko annaha fi ikhwatul ummi ana zancen ikhwatul ummi ‘yan uwa li ummai ne wa qara'a sa'ad abi waqqas akwai riwaya tafsiriya da aka samu daga sa'ad ibn abi waqqas ya karanta walahu akhun aw ukhtun min ummi karantawa kun san wannan kira'o'i da ake kira kira'a tafsiriya ah, sahabbai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ana saukar da alqur'ani suka rubuta kowa da kofinsa a gida to a gefe mutum yakan rubuta wani abu sai daga baya sai a fahimci kamar yana cikin ƙira'ar an gani ma'ana ya an samu wannan fassarar walahu akun au ukhtun min ummin sa'ad ibn abi waqas bar dan haka kuma ijma'i ne na malamai akan cewa a waccan aya ta farko ana magana ne akan ummai a wannan kuma da muke karantawa yanzu ana magana ne akan mene ko li abai yanzu kun gane wannan to mu dawo kan fassarar ayar don a gane ta yadda ya kamata mu koma daga farko istaftulak suna neman fatawa a ka kul ka ce Allahu yuftikum fil kalala Allah ya nemi ku fatawa dangane da kalala kuma da na ambata mana lafazin kalala ana itilaƙinsa akan abubuwa daban-daban daga ciki akwai halin mirafin da ya zama babu uba ba ɗa ana kiransa kalala an hakanan wanda ya gado wanda yake ta hanyar wanda ba asali ba ba far'i ba shi ma ana kiran wannan gadon mene kalala don haka dai da can da nan duk ma'anarsa sai babu uba babu ɗa to shine ake wannan zancen amma bambancin ayoyin biyu shine a can wanne yan uwa ake magana yi ummai a nan wanne yan uwa ake magana shaƙiƙai ko ne abin Allah ta kun fahimci zancen amma a kowane hali ana magana ne akan mutum ya mutu uba babu kuma bai haihu ba ba shi da ɗa yawwa to shine sai a yi wancan zance ɗanan kuma ana nufin namiji ko mace ya eh, shi ma ku gane wannan hmm. sai eh, Allah ta'ala ce inin muru'un halaka idan mutum ya mutu bai sanahu waladun ba shi da ɗa hakanan kuma ba shi da uba walahu uktun amma yana da ‘yar uwa falaha nisfu ma taraka to tana da rabin abin da ya bari yawwa tana da rabin abin da ya bari ma'ana nan wace ake nufi ‘yar uwar shaƙiƙiya ko li'abiya yanzu ka suranta zancen ba za a ce ka mutu ba ko dama a babin gado ba a bada wannan misalin eh, ba a cewa ka mutu kowa ne ya mutu a sai a ce halaka halikun yawwa eh, haka aka saba faɗi a karatu saboda kar mutum ya ji kasan akwai wasu mutane da suke da hasasiya akan mutuwa kana cewa mutuwa sai su su bar komai ko labari ka kana faɗan mutuwa to ba su to kaga eh, mai irin wannan aka zo karatu aka ce misali kai in ka mutu zai ce a ba ni ba <laughs> to Allah ji kanmu ba ke ɗaya idan mutum ya mutu ba uba ba uwa ba ɗa namiji ba ya mace yawwa wala hu uktun kuma yana da yar uwa falaha nisfu ma taraka to tana da rabin abin da ya bai an gane wa huwa yarithuha shi ma kuma haka zai gaje ta in lam yakul laha waladu in ba ta da ma'ana in aka juya kuma mace ce ta mutum ba namiji ba to hakan namijin dan uwanta haka zai gaje ta shi ma in ya zama shi kadai yana da nisfi wato balaga sai qur'ani kun ga wancan a wajen farko ce aka yi wa in kana rajulun yurasu kalalatan sai aka kawo zancen kalala ko sai aka ce a win ra'atun sai aka ce wala hu akun aw ukhtun yurasu kalalatan nan kaga abin nufi la da lahu wala walid shine ma'ana to kuma amma wala hu akun au ukhtun sai aka tara da akun da ukhtun din duk guda sai aka ce fali kulli wahidin minhuma as-sudus ai idan farada ko yawwa in kuma suka zama sama da haka ma'ana daga biyu zuwa sama fahum shuraka'u fi sulu a can kenan to nan kuma fa kashi bayan an ambata mana kuma zai zo shi ma'ana yawwa shi nan sai aka faɗi shi ma dan uwan kamar can da aka ce walahu akun aw uktu to nan kuma sai da aka gama hukuncin mace abin nan namijin sai kuma aka kawo na zancen macen wa huwa ha. ai in kana almayyitu hiya in kanat almayyita hiya in ita ce ta mutu yar uwar falahu shi dan uwan nata yana da nisfu ma tarakat kenan zai zama kuna ganewa yau yace ah, wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad haka nan zai gaje ta in ba ta da to sai kuma yace fa in kana tasnataini in su biyu ne falahu masulu tsani mata raka in su biyu ne matan to yan uwa yawa yan uwa kai mata guda biyu to in su ne suka haɗu to suna da sulusani yawa sulusani mata raka in duk mata ne yawa sai aka samu biyu ko fiye da biyu to me za su samu sulusani ne sulusani a raba gida uku sai su ɗauki kashe biyu ja yawwa sai ce wa in kanu ikhwatar rijalan wani nisa'a to kun ganin an dawo ta'addudi amma ba iya ta'addudin ba da maza da mata yawwa to anan me Allah ya ce falil zakari mislu hazzil unsayayn Allahu akbar duk wannan wa zai warware ma wannan sai ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda sahabbai suka yi ijma'i din cewa ga yadda abin yake ga yadda yake sai ka koma ka'idojin gado sannan zaka gano wannan amma in ka tsaya aka ce kawai iya nassin qur'anin zaka kalla to jibibi cewa zaka kuma ka bata ka rasa ma yadda zaka rabu gado ana fahimta wannan yawwa wannan yana ga cikin dalilai da suke tabbatar mana da cewa ba dama fahimtar alkur'ani sai an koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana fahimta yanzu kun gane yace yubayyinu Allah lakum an tadillu Allah ya muku wannan bayani ne don kar ku bata an tadillu ma'ana Allah tadillu don kar ku bata Sai Allah in yi bayani An ana san shiriya kubi a ce ko in ku aka bar shi to an bata ko ba haka bane yawwa yubayyinu Allahu lakum an tabiru daga cikin fa'idojin wannan aya kafin mu karanta abin da malam ya ambata wato shine shi jerin surorin alkur'ani da jerin ayoyi inda za a sa su tauƙefi ne ba ijtihadi ba ne me ake nufi da wannan tauƙefi kana bi amri minan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara haka Allah ya ce masa ayi tsarin Allah ne wannan Qur'anin yadda kuka ganshi بسم الله الرحمن alhamdulillahi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حظوا ولا a fara kuma bakara a gama a yi ali imran a yi nisa'i al-ma'ida al-an'am a taho har zuwa ƙarshe har zuwa min al-jinnati wan nasi a cikin suratul nasi tartibin duk inda surorin nan suke tartibin duk inda ayoyin nan suke to da umarnin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai umarni su je su haka ba istihadin kowa bane haka duk wanda yake tsammanin cewa daga baya sahabbai ne suka ce wasu ayoyi suka ci wasu ayoyi to wannan bai fahimci alkur'ani ba kuma ba haka lamarin yake ba an gane me ya dalili inda istihadi ne ayoyin da suke magana akan gado duka duka guda uku ne ko hudu ka hada da ta ƙarshen suratu al-anfal ko yawa wasu sun ambaci wannan haka wannan surori ko waɗannan ayoyi na farko in ka lura yusikumullahu fi auladikum ita ce ayar farko da aka fara zance lizzakar mislu hazzul yi malamai suka ce in ka kula da siyakin wannan ayar tana magana ne akan rabon gadon kuwa abin nan iyaye da 'ya'yansu يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء كم أو أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا وإن كانت واحدة فلها النصف kaga duk zancen yana magana ne a kan ‘ya'ya da iyayensu iyaye da ‘ya'yansu har aka tafi ƙarshen aya shi sa a aka zancen kuma uwa da aka zo aka zancen aba uku mu na uku yawwa sai kuma aya ta biyu aka fara shi kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn to wannan kuma tana magana akan azwaji ne a tsakiya kuma sai aka kawo wannan zancen wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atu wa lahu akun aw ukhtun shi kuma sai aka hado zancen al amma li ummi ba shaqiqai ba sai aka jinkirta zancen yan uwa shaqiqai shine aka kawo mana su karshen wannan aya inda magana ce ta ijtihadi sahabbai suka dafe su ce waɗannan ayoyin duk mu su a guda sai a ɗauko wannan ta ƙarshen nisa'in nan da muka karanta yanzu sai a haɗa ta da waɗancan guda biyu shi ke nan a zauna lafiya amma tun da haka Allah ya ce a bar ƙur'ani haka annabi sun san ce a jera waɗannan surori da ayoyi to ba wanda ya isa ya taɓa an bai wannan nan wani yana daga cikin fa'idar wannan aya kame da malamai suka ambata to mu je ina ga mu karanta abin da malamai kafin nan ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah ya nemi ku bayani ne dan gudun kar ku ɓata wallahu bi kulli shay'in alif Allah shine masani da komai ya san maslahar uwa da uba ya san maslahar shaki. ya san maslahar ummai ya san in mutum ya mutu me ake bukata a masa me yake bukata me yan uwansa suke bukata wane ne ya fi amfanuwa wa aka fi amfanuwa da shi ya za a yi a raba wannan dukiya yaya adalci zai zama duba da Allah ku ga yadda harkar rabon gado ayoyi kaɗan amma hukunce-hukunce da yawa kuma babu saɓani haka suke duk inda za ka je nan za ka komo ka tambayi alƙalai sai ga sun yi makin abin nan duk sun san kayan babu inda za ka je in ka je wannan ƙasa haka za ka samu da ƙasar shafi'iyya da ƙasar hanafiya da ƙasar malikiya da ƙasar hambaliya duk abu ɗaya ake yi galibi saɓani a wannan matsalolin ɗan kaɗan ne tun zamanin sahabbai ana fahimta wannan ya nuna maka wato hikimar da take tattare a cikin dokar Allah in Allah ya doka karka kalli yawan yadda ya faɗa ko ƙarfin wa'azin da aka yi sannan ka ɗauka a'a duk abin da ya faɗa shi ne daidai don me wallahu bi kulli shay'in ali Allah shi ne masani ga kowane abu babu abin da yake kufce masa ina sa lokacin namu ya isa mu gama wannan abin da malam ya rubuta yace akhbara ta'ala anna an-nas istaftu rasulahu sallallahu alaihi sallam. cewa Allah ta'ala ya bada labari cewa mutane sun nemi fatawa daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ai fil kalalati dangane da al-kalala bi dalili qawlihi qulillahu yuftikum fil kalala me yake nufi ma'ana taya muka gane cewa fatawar ta kalala ce saboda Allah ya faɗa qulillahu yuftikum fil kalala idan kana al-istifta'u aidan fil kalala an yawwa saboda tambayar akan haka ne shi yasa amsan ma ta zama akan haka qulillahu yuftikum fil kalala wa hiya take nufi da al-kalala yace hiya mas'ala ce ta ita ce al-mayyitu ya mutu wa laysa lahu wala waladu ibn wala waladu ibn wala abun wala jaddu shine mutum ya mutu ya zama laysa lahu waladu ba shi da ɗa da ya haifa ɗanan ana nufin wato wanda ya fito daga gare shi namiji ko mace sai ake nufi yawwa a laysa lahu waladu sulbin ne wani da sulbin ɗan tsatso wanda yake daga tsatsansa yake eh, don ana kiransa wani da sulbin don ka bambance har ka kawo ɗan ammi ko wane ne na gefe a yauwa duk waɗannan a cikin hawashi suke eh, duk wanda yake daga uba ma'ana shi ya haife ka wannan asalinka ne kai ɗan tsatsansa ne wannan mai ake kiransa asali duk wanda yake dan tsatsanka ne kai ka haife shi shi kuma wani ana kiran kiransa mene far'i duk wanda kuma yake daga asalin asalinka yake an gane Mana ɗa ne na asalinka ko wannan sunansa ɗan uwanka da kai da shi ‘ya'yan asali ɗaya ne an fahimci abin yawwa shi daga tsatsan babanku yake ba daga kai yake ba amma da kai da shi ne daga tsatsan babanku don haka sunansa ne ɗan uwa wannan aiki ana kiran su waɗanda suke kewaye da kai ba daga samanka asali don ba su ba ta wurin suka fito ba ba na ƙasanka ne da kai daga gunka suka fito ba a'a a zagaye da kai suke wannan zagayewar ita kuma ita ake nufi da kalala daga al-iklil an fanki abin ma'ana wanda ya mutu ya zama ba shi da kowa sai yan uwa shine dai kawai zancen da ake shine laisa lahu wa laisa lahu waladu sulbin wala wala dubni wala dubni ana nufin dan dan uwa dan dan uwa domin ɗanka da ka haifa in ya haihu duk abin da ya haifa ‘ya'yanka ne an fahimta ya sa ake ce wa in safalu ko sun yi kasa yawa duk ƙasan da za su yi ibinin ibinin ibinin ibinin ibinin ibinin ibinin to dukansu ƴaƴanka ne ana gane to in mutum ya mutu babu ɗaya daga cikin waɗannan wala abun hakanan kuma ba shi da uba wala jaddun ba shi da kaka to wannan shi ake kira mene halin gadansa sunan gadan kalala domin ne wane ne zai gaje shi yanzu ga shi nan in uwa ce mace in ita kaɗai ce ko kuma inda yawa kowanne ga yadda za a yi bayanin yadda za su zama ana ganewa yanzu misali don ku gane idan mutum ya mutu sai ba babansa ya mutu ‘ya'yansa duka sun ƙare amma ɗaya daga cikin ‘ya'yan ya bar ɗa an gane akwai ɗan ɗa jikan mamacin kenan ko to a nan ba kalala ba inda an samu far'i far'in nan kuma ko da ya yi ƙasa za a ce kalala ba an gane nasa inda yan uwa sai a duba dama tun daga ga jika to jika kuma a matsayin ɗa yake to duk yan uwa sun faɗi haka ƙarfin ɗa yake ɗa namiji za ku ga ai ana damuwa da haihuwar ɗa namiji ko a gumi ana samun sa wallahi duk yadda kuke ɗasawa da yan uwanka ba mai gadon komai a dukiya saboda kana da ɗa namiji shikenan to in akwai in ko mata ne ba ba ba namiji ba to shine sukan sami yan uwansu ko a samu ta asibi da sauransu da sauransu wasu abubuwan wasu suna in ƴaƴa mata ne suna samun wani abu ana fahimtar wani ana fahimtar abu yawa amma yan uwa duk faduwa suke yawa yan uwa faduwa suke Allah ta'ala ya kyauta wannan dai ina jin kuma yau shekara nawa kenan muka yi zancen gado wajen darasi goma sha uku eh, lokacin da farkon karatun wannan suratun nisa'i eh, mun ina jin darussa da yawa akan sakamakon abin da malam ya ambata kuma da daɗewar da muka je bin karanta abubuwan da ya ambata ɗin na san an amfana sosai da abin da aka bibiya a wannan lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana amfana amfanuwa sai ke wani hada ƙala don haka Allah ta'ala ya ce in imru'un halaka laisa lahu walad idan mutum ya mutu ba shi da ɗa ai la zakar wala unsa kun gani dan nan ko namiji ko mace ma'ana babu abun haihuwa bai bar komai na haihuwa daga cikinsa ba la da sulbin ko ɗansa na tsatsan kansa wala waladun ibnin ko kuma ɗan ɗansa ko ƴar ɗansa duka babu an gane yawwa wa kazalika laysa lahu walidun haka nan ba shi da mahaifi da ya haife shi annahu warrafa fihi al-ikhwa wal akhawat haka abin da wanda za su yi gado dangane da dukiyarsa shine suwa ɗan uwa a mazansu da matansu yace bil ijma'i da ijma'i la yarithuna ma alwalidi ba sa gado in dai akwai uba amma ana zancen uba to shi ma uwa sun faɗi ko hakanan inda ɗaya namiji to shi ma duk ɗan uwa sun faɗi babu komai da za su samu komai fa sai tausayi in an ba su wani abu amma ba a eh, yi ɗan san musu eh wannan wani zance ne kuma da sai ce fa idan halaka haka in mutum ya mutu wa laisa lahu waladun wala walidun kuma ba shi da ɗa ba shi da uba wa lahu ukhtun amma yana da yar uwa to kun ga malam sai nan yace ai shaqiqatun aw li abdin la li ummin gani shaqiqatun yar uwa ce uwa ɗaya uba ɗaya au abin ko kuma yar uwa ce da aka haɗa uba da ita don su ɗaya da mamacin la li ummi ba yar uwa ta uwa ba an gane domin yar uwa ta uwa ba nan ne zancen ba nan ne zancen su a ina aka yi zancen su tabbaya na bayyana yawwa sai ce fa innahu qad taqaddama hukmuha domin ko ita li ummi hukuncinta ya gabata to sai ce ita wannan da ake zance shaƙiƙiyan nan ko ni abin? me za ta samu Alhamis hamis su ma taraka za ta samu rabin abin da ya bari sai ku lalle ta cancanta eh, inda ba uba ba kuma ɗa sai ita kawai kuma yar uwa ce to a raba dukiyar gida biyu duk a ta ita kadai hmm, in ita kadai ce ba wanda aka bari banda ita shaƙiƙiya ce kuma nan duk sai a raba gida biyu sai a bata rabi ai nisfu maturukati akhiha za a ba ta rabin duk abin da wato kayan gadon ɗan uwanta an gane min nuqudin ko kuɗi ne wa aqarin ko ƙasa ce gida kenan ko fili wa asasin ko fanita shine asas yawwa kaya tarkace kenan yawwa wa gairi zalika da makamancin wannan wa zalika min ba'di dini wal wasiyyati wannan kuma shi ma zai kasance ne bayan an cire bashi bayan an cire wasiya wannan kuma an ɗauko shi ne tsiyasan akan ayar farko domin a can an yi nassi yawwa min ba'di wasiyyatin ko min ba'di wasiyyatin hmm ko ba haka ba ya ayi take min ba'di wasiyatin yawwa min ba'di wasiyatin yusa biha aw daini yawwa bayan wasiya da suka yi wasiya da ita a wudanin ko kuma bashi don haka sai a fara cire bashi sai kuma a cire wasiya tun aka yi wannan sai kuma a raba sai a bata rabi yace kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa huwa ai akuha a الذي للأول أو الذي a'bi. hakanan shi ma ɗan uwanta ma'ana in wanda ta mutu macance ta mutu ta bar ɗan uwanta shaƙiƙi auli abin da sai ce ya risu ha in ya kulle laha walad hakanan in ba ta da ɗa ita ma to wannan ɗan uwa ta shaƙiƙi haka zai gaje ta ce wa lam tuqaddir lahu irsan in ba kaddara masa wani abun gado ba ma'ana ba a ware masa wani abun gado ba cewa wani farbi li'annahu asibun nan shi asibi ne yawwa domin shi asibi ba zancen kaso kaza da kaso kaza shi ne asibi wanda idan aka baiwa masu rabon kaza da kaza zai kwashe saurin dukiya shine ake cewa ne asibi asibci kuke ce masa ko da hausa a karatun zaure yace wala asibun yushariku a nan tsallake li'annahu asibun فياخذ مالها كله لكن زي دوكي دوكيين ان لم يكن صاحب فرد ان باب صاحب فرد كغاني لنغولو اوا ان لم يكن صاحب فرد هذه جاي من ياكي نفي انا ان لم يكن صاحب فرد ان me yasa na karanta wannan da bamma shi nake nufi na'am in babu wani wanda ya cancanci a bashi kaso wanda ake cewa suna da sulufi ko nufi da makamantansu shi ne ashabul furu yauwa ka karka dauka in kana dinnan tana komawa ne zuwa ga shi in lam yakun to zai zama sahiba qardin kun gane sai zama kabaru kana to ba kabar kana ake so a fito da shi anan ba Abin da ake faɗa shi ne in lam yakun hunaka sahibu fardin yawa ai in lam yujad sahibu fardin in babu wanda yake da wani rabo to zai kwashe dukiya baki ɗaya an gane wala asib yushariku haka nan kuma babu wani mai mai asibanci irinsa yushariku wanda za su taru an gane su haɗu tare su yi musharaka au ma abqatil furud ko kuma abinda ko ya samu abinda in akwai ashabu furud din to a bawa ashabu furud raban su abinda ya rage kuma shi sai ya dauka ana ganewa yawwa to sai ce fa in kana ta al kenan in su yan uwan mata sun zama isnataini su biyu ne ai fa ma fauka to ku nan eh nan ba ana nufin nassin kwaya biyu ba ana nufin isnatayn fa ma fauka domin shine abin nan farkon jami'i yawwa sai ce falahu masulusani mimma taraka sun fi a ba su sulusani a kasa kashi uku a ba su kashi biyu wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an da yake jini a bara ko magana ce wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an in kuma sun kasance ƴan uwa ne akwai maza a cikin su akwai mata kun yanzu ba yar uwa ɗaya ba ce hmm? ko karatun da mu an yi dun saboda fiqhu ne da wa'azi ne da yanzu ana Allahu akbar hmm. fiqhu da ba suna cewa fiqhu kai kasashen ilimi haka yake dole haka za ka ɗauke shi ba inda za ba emotion haka ita low dama ba ta aiki da emotion da sentiment kai faɗanka ka dukkan ƙare sai a ce ga yadda Allah ya shi haka fi ƙiwo yake yawwa <laughs> yawwa falahu masulusani ma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an in kuwa maza ne da mata suka haɗu أي اجتمع الذكور Minan الإخوة لغير أم duba sai aka sake nanata mana ba ‘yan uwa ne ummai ba ma'ana an samu ‘yan uwa maza waɗanda ba uwa ɗaya ce kawai ta haɗa su ba ko shaƙiƙai ne ko kuma li'abbai su suka haɗu ma'al'inasi tare da ‘yan uwansu ‘yan uwa mata waɗanda su ma shaƙiƙai ne ko kuma li'abbai na shi mamaci an gane yawwa yanzu ya tambaye ku in mutum ya mutu ba uba ba ɗa mana ba ‘ya'ya sannan ya bar ‘yar uwa kikiya mace ita kaɗai nawa za a bata nisufi yawwa sai a raba dukiya biyu sai a in kuma ‘yan matan ‘yan uwan su biyu ne ko sama da biyu duk mata duk mata ko sama da biyu ma'ana uku ne goma ne to sai a ba su sulusai ne a raba kashi uku a ba su kashi biyu amma inda namiji a cikinsu ko ɗaya ne to ya fuzgo musu ba kuma zancen kaso ake ba sun fita daga ashabul furubi sun koma mai asibai sun ga ƙarfin namiji yawwa in ka kula in mace ɗaya ce sahibu sahibatu farbin ce ko in mata ne ma da yawa su ma a kawahibi menene furud ne amma inda namiji ko da ɗaya ne ko ballantana biyu ko uku in suka haɗu da su an gane to sai su zama gaba ɗayan dukiyar za su ɗauki an gane yawwa in kuma akwai wasu ashabin furudin kamar akwai mata domin ita mata duk waɗannan da 'yan uwa da 'ya'ya duk ba sa ture ta sai a ɗauki rabon mata a basa kun ga kenan sai ma abuƙatul furudu shi ya rage to ma abuƙatul furudu nan sai su taru a kai da mazan da matan su kuma amma ya zai zama lizzakari mislu hazzil unsa yani ba fahum shuraka'u fi ba bane fahum ka fi thuluth wannan li ummai ne a ayar farko nan kuma lizzakari mislu hazzil unsa yani saboda ana zancen shaƙiƙai ne ko kuma ya abbai ya bayyana insha Allah sai ce falil zakari mislu hazzil unsayaini sai ce fa yasqutu fardul inasi sai raban su mata sai ya fadi wa ya'sibuhunna ikhwatuhunna sai maza yan uwansu su jawo su su samu ta'asiri eh shine dama ma'anin ta'asiri yawa sai zama su ba su wani ƙarfi. da sai su jawo su sai su karfi tare da su sai su kwashe dukiya baki daya maimakon wato a da rago za a ba kawai kila dukiyar ma in ba wani a kai guntun bai kimani ko makamancin wani yawwa sai ce ijtama az-zukuru min al-ikhwati li ghayri ah, yi wannan ko yadhkar misl fa yasqutu fardu al-inasi wa yasibuhunna ikhwatuhunna sai Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabillu Allah ya nemi ku bayani ne don kar ku bata ay yubayyinu lakum ahkamahu yana muku bayanin hukunce hukuncensa allati tahtajunaha wadda kuke buƙatar su, wai waddihuha kuma yana bayanin su wai sharahuha yana faɗi daki-daki lakum a gare ku fadlan minhu duk yana yin wannan ne don falala daga gare shi wa ihsanan da kyautatawa da kai ta hasadu don ku shiryu bi bayanihi da wannan bayanin nasa wa ta'amalu bi ahkamihi kuma ku yi aiki da hukunce hukuncensa wali Allah ta kuma don kar ku bata an siratil mustaqim ashe in aka kibin abin da Allah ya tsara bata ake in gani bi sababi jahlikum saboda jahilcin ku wa adam ilmikum da rashin ilimin ku Allah bi kulli shay'in alim shi ko Allah masanin komai da komai ne in ku ba ku sani ba to ku koma wurin sa haka babu wani wanda zai zo da wani yancin dan adam da wani yancin mata me yasa akai kaza anan me yasa akai kaza anan ka je ka binciki dokar ɗan adam kai masa wannan katsalandan ɗin amma dokar Allah an gama shi ne bi kulli shay'in alim kai ko wallahi ko cikinka baka sani ballantana ka san makocinka ballantana ka san mata ma dukkaninsu ne suke bukata aka baiwar Allah ki yi hakuri zancen yancin mata har a zaji addini a kansa ba haƙƙinki bane haƙƙin mahalicci ne shi ya fi kowa sanin mai kwana yake bukata mai wancan kake bukata mutum da ya sa waɗannan dokokin to kana son ka zauna a musulunci lafiyar ka lau to ka bi wannan dokar ka sallama mata ko ba kai ne mai yi ba to ka yadda da ita ita ce adalci kar kai mata karen tsaye yace shine ai alimu algaibi ko alimun kai bilgaibi wa shahadati shi shine masanin wanda yake sane da abin da yake koye wa shahadati da abin da yake bayyane wal umuri al-madiyati wal mustaqbalati da kuma al'amura da suke da suka gabata a tarihi wal mustaqbalati da kuma wanda za su zo ka babu lokacin da za ka ce wani abu da Allah ya faɗa za a yi outdating din ko saboda lokacin AI zai zo ko eh, menene chat gbt da waye yanzu suna nan fa kullum fitowa suke waɗannan abubuwan sabi yawa yau kana jin yawa up to date ka sani ka yi gama digirin ka a uh, information technology ko abin da washe gari kuma wani abin ya sake fitowa sai ka koma makaranta Allah ta Allah ya kyauta to duk wannan abin sai ka ga wallahi dokar musulunci tana nan static dynamic yawa ba gurin da zaka canza ta ita ce baɗi ita ce zamanin manzon Allah kai sallallahu wasallam ita ce bara wacan ita ce bara haka nan baki za mu zo mu same ta ba canzawa ba bukatar ka zo kai wani abu da za ka canza na'am akwai wasu abubuwa da istihadi ke shiga amma asalin dokar yadda Allah ya bata haka ba ta bari babu wanda zai zo yanzu ya canza mana ya ce ato ai duba mana ai akwai tausayi su kuma yan uwa ne ummai me yasa su ma a ba su damar ta asibi mana su ma ai me bambancin su da shi kan shaki kan ne ina ce da yan uwa ne ne sai a ce a malam tausayin ka bai kai na Allah ba yawwa shi bi kulli shay'in alim ne ya san maslahar wancan ya san maslahar wani hmm. haka ka bar shi yadda yake yace ai alimun bil ghaibi wash shahadati wal umuri al madiyati wal mustaqbalati wa ya'lamu hajatakum ila bayanihi wa ta'limihi kuma ya san bukatuwarku zuwa ga bayaninsa da kuma sa da ilmantarwarsa fa yu'allimukum in ilmihi dan haka shi ne yake ilmantar da ku daga ilminsa sai ku ilminsa ya kamata dama a karba ba kuna ilmantar da kanku daga ilminku bane wannan ilimin daga ilimin Allah yake in ka kwatanta da ilimin Allah da ilimin wanda ba Allah ba ai ilimin Allah ya fi domin ku shi shine wanda yake bi kulli shay'in alim kuna gani wannan ta yawa yace ah, alladhi ah, fa yu'allimukum min ilmihi alladhi yanfa'ukum wanda zai amfane ku ala dawami fi jami'il azminati wal amkinati Shi ne zai muku amfani a dawwame da da'iman wa abadan kuma a kowanne zamani kuma a kowanne gari shi yasa duk mutumin da ya lura da musulunci wani ba Allah da ake ba da labari eh, ya musulunta wani coach ne na bal ya yi coach a ƙasashe da yawa sai shi abin da ya ja hankalinsa yadda yan balfa yadda ya ga suke sallah domin su ne suke hulɗa da shi yadda suke sallah a egypt haka suke yi a dubai haka suke a ina ne ya shi duk iri ɗaya komai ya ce shi wannan abin shi ne ya burge shi ce kuma haka ko da ya je wata nan italy ya ga musulmi sai ga su ma irin wannan sallah suke sai ce kai wannan addinin iri ɗaya ne komai na sace shi shi ke nan fa sai zo musulunci shi kuma abin da ya ja shi ke hmm? shirya ne ta Allah ya Allah ka shiryar da mu sai ce wannan shine akhiru tafsir suratul nisa falillahi alhamdu washukru yabo da godiya tabbata ga Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya yassare mana al'amura Allah biya kowa bukatun sa na alheri wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Valeu, alaikum assalam.